Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne a birnin Abuja aka kaddamar da shirin kawo ƙarshen yunwa mai takin Zero Hunger Initiatives da cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya ƙasashe masu zafi ta bullo da shi wato International Institute of Tropical Agriculture. Muradin shirin shine inganta ayyukan gona mai ɗorewa ta yadda ƙasa ba za ta dinga dogaro da ƙasashen waje ba wurin samarwa da al'umma ta isasshen abinci nan da shekara ta dubu biyu da 2030. Wakilinmu na Abuja, Hassan Mainakaina, ya halarci ƙaddamarwar ga kuma cikakken rahoton da ya haɗa mana. jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin na nemi ƙarin haske kan rahoton da aka gabatar daga mataimakin darakta janar a cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya a ƙasashe masu zafi dr kentol shell this is a report that is uh, laying out a plan a road of implementation wannan rahoto ne da ya haska irin hanyoyin da za a bi don aiwatar da tsarin yadda za a kawo ƙarshen yunwa a najeriya nan da shekara ta 2030 of how nigeria can achieve zero hunger by 2030 daya daga cikin masu ruwa da tsaki alhaji sani dangote yamin ya karin bayani kan wannan shiri. Gwamnoni sun shigo 'yan kasuwa da mutane waɗanda yake sun yi aikin noma da 'yan eh, mutanen gonaki daban-daban masu kungiya duk sun shigo an haɗu gaba ɗaya an zama gaba ɗaya mun mai da hankali mun duba abubuwan da suka shafi ƙasa da abubuwan da suka shafi harkar noma mun kuma tattauna cikin wata takwas ko tara da ya shige an tsaye da abubuwan da aka ga cewa su ne suka ya kamata a yi a samu waraka na hanyar tsadar abinci da rashin samun isasshe da kuma yadda manoma suke wahala yadda za a sa abin ya sauki kuma samu saukin aiki da za a samu kuma bunƙasar abinci to wannan ya karfafa gwiwa ganin cewa ba wai kawai wani ƙungiyar gwamnati ba ta taru da mutane gari da kowa da manoman ma duk an haɗu tare an yi wannan aiki tare to kamar dai daga gani an tsaya jiha hudu za su fara ɗaukar wannan himma wanda daga nan kuma kowace ma jiha ba a hana ta farawa ba amma dai wannan kungiya tana so ta fara lura da isa ido a gwaya hudun nan ragowar ma kowace jiha har abuja tana da damar ta fara ci gaba ta fara daga yau ma fara daukar abin da za ta yi kuma ni kana na tsaya na yi magana da shi darakta na research na cewa to mu kungiyar mu ta nigerian business group za mu tsaya mu yi aiki da su mu fito da hanyoyi da za a tabbatar ana bi a ga manoman da kansu su dinga bayani sun samu amfanin da aka ce za a yi ko ba su samu ba ba mu tsaya ba ne sai gwamnati ta ce ta yi ko ba ta ba domin abin da su je su rubuta sun ci nasara aka ko ba su yi ba wata magana ce daban abin da wanda yake gonarsa yake harkar nomansa zai zo ya ce ya yi shine mu za mu tsaya kai yanzu an ɗauki sokoto da kasar ebonyi da ogun da benue Uh, ah, shi ne abin da aka tsaya. To ko ta yaya manoma ke kallon tsarin? Alhaji Adamu Yaro Fataskum na daga cikin matasan manoma a yankin Arewa maso gabas. Wannan program din gaskiya ne kuma yana da kyau. Amma inda matsala yake shine implementation. Tsawon lokaci gwamnatoci da yawa sun gabata. Za a yi lancin a Abuja sai an yi lancin za a taimaka mutane amma daga sama ba zai zo ƙasa ya samu ainihin manoman gaskiya ba. Manoman Bairo su suke gamawa da noman abu. In wannan program ɗin da aka yi fatanmu wannan gwamnatin in an cika ka'ida ya sako har ƙasa wannan abu ne mai kyau wanda zai taimaki ƙasa zai taimaki talaka zai taimaki Najeriya. In ya zo ƙasa an yi coordinating ɗin shi ka'ida akan ka'ida yadda ya kamata abu ne mai kyau in an kawo wannan program ɗin zai taimaki mu matasa za su samu aikin yi kuma za su samu wa ƙasa. Masanin aikin gona da raya karkara injiniya Dr. Hussaini Hassan da ke zaman shugaban hukumar mizab na da shawara ta musamman ga masu aiwatar da shi wannan tsari akwai abu da na yi gwaji da shi ana kiransa strategic grain bank wato wani ginshikiri ne na musamman wanda zai tara manoman kenan ya ba su bashi kuma ya karɓi bashin da kayan noma ya ba su a kan farashin da ake sayarwa da kaka haka zalika wannan shirin din har zai sa a inda gonanka yake akwai rijista a wurin za a je a ɗauko kayan gonan a zo da shi a sashi a sto in lokaci ya yi kuma bayan an saya an baka farashi mai kyau kai lokacin da ka buƙaci iri da yake ita gwamnati dama ta yi shiri ne don ta bunƙasar da noma ba wai ta ci riba ba ta sake kuma mayar maka shi a rahusa to na yi gwajin wannan abu a yobe a yanzu haka yana nan a saboda haka tun da borno tana cikin guda kuɗi da za a yi gwaji da su to an yi zaɓi na gari domin rashin aikin yi shi ya kawo da addanci saboda haka barno za mu iya baka shawara na musamman na tambayi mataimakin darakta janar na hukumar bincike kan aikin gona ta duniya dr kental deshel ko yana da kwarin gwiwar kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu i'm very very optimistic we have a very powerful group of people from government ina da kwarin gwiwa don muna da ƙungiyoyin mutane masu nagarta daga gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu bangarorin 'yan kasuwa masu sayan abinci da masu sayarwa da ma dai duk wanda ke da ruwa da tsaki kan maganar aikin gona da abinci kuma muna da cikakken goyon baya daga gwamnatocin jihohin najeriya suna son aiwatar da wannan tsari don tabbatar da samun nasararsa a gaida Hassan mai na kaina da fatan za a cimma muradin da aka ɗauka na wannan shiri. Masu mu ƙarshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. yanzu a madadin shi Hassan da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.